بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يو درسمنا قوم شابكوي آه، شكين karatunmu na muwaffa ta imam malik rahimahullah a wato sha takwas kenan ga watan Jumada Saniya na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bakwai wanda ya dace da sha takwas sha hudu ga watan bakwai dubu da shida a muna cikin babu jami'ul wudu wato abubuwa da suka zo hadisai daban-daban da suka zo akan kan na maganganu akan alwala mun karanta hadisai guda biyu kawai a wancan darasin in za mu shiga hadisi na uku ubaidullah yahya ibn Yahaya allafi ya ce wa ni an malikin wannan hadisin ya ruwaito shi daga imam malik ya ruwaito shi an hisham ibn urwa daga malamunsa hisham dan urwa hisham ibn urwa ibn zubair wanda tarjamarsa ta gabata cewa ɗaya daga cikin malaman imam malik fitattu wanda suke suka tara ilimi mai yawa wanda a ƙarshen rayuwarsa ya koma kufa ya zauna a can daga urwata mahaifinsa urwata bin zubair dan aisha dan yarna na aisha dan asma binta abi bakr siddiq mahaifinsa kuma zubair ibn al-awwam shi kuma aura kamar yadda muka sani yana daga cikin tabi'ai yana daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai ya rawaito hadisin nan daga Humran Maula Usman ibn Affan Humran sunansa Humran ibn Aban asali sunansa Humran ibn Abba da ita ba balarabe bane ba farise ne cikin waɗanda da aka je yakin a Ainul Tamr lokacin sayyidina abubakar da khalid bin walid ya je ya je ya abin nan ya buɗe gasar ainu tamr wani gari ne wanda yake shahararre a cikin kasashen a cikin biranen daular farisa wanda ake samun ake noman dabino sosai a wajen ana kwaso dabino daga nan a kai shi ko ina cikin daular farisa to da musulmi suka samu nasara a wannan garin an kama bayi masu yawa yara daga cikin bayin da aka kama akwai humran wanda humran din nan musayyad ibn jabala ya saye shi ya zamanto ya mallake shi sai sayyidina usman ya saye shi daga hannunsa ya saye shi yan tashi sunansa humran ibn abba to amma sai ya'yan sarki sai masa humran ibn aban dan su larabtar da suna ka a rinka ganin su a rinka ganin su kamar ba larabawa bane ko ya aka ji abba a cikin sunansu an san wannan ba kalmar larabci ba ce sai suka canza sunan suka mai da shi aban don ya kama da suna irin na larabawa eh, saboda abin nan zama cikin jama'a eh, zama cikin jama'a kamar abin nan abin nan kamar a waɗansu ne wanda za ka ga idan sun zo sun zauna cikin hausawa sunayensu ba irin na hausawa ba sai ga hausawa ko su canza sunansu ko kuma su kansu su canza sunansu Yanda hausawa za su iya faɗa wannan ɗabi'a ne na mutane a bawa ne na sayyidina usman amma sayyidina usman ya yanta shi ya kasance shine mai yin iso shine kamar sarkin gida in an zo ana neman izini za a ganshi shi zai shiga gida ya sallama da shi bayan haka kuma masanin alkur'ani ne dan ya zo ya tsaya ya karatu ya san alkur'ani dan haka idan sayyidina usman yana sallah sai ya rinka yin sallah a bayansa idan ya manta ko ya yi kuskure a cikin kira'a sai ya tayar da shi kuma sarakuna da suka zo daga baya saboda matsayinsa a wajen sayidina usman suna girmama shi sarakunan banu umayya suna girmama shi don an ce har ran hajjaj ibn yusuf ɗaya daga cikin gwamnonin a sarakunan banu umayya suka zo za su kwace masa wai suka ce wai suna bin sa dirhami dubu ɗari aka kwace daga hannunsa da abdulmalik ibn marwan ya ji labari sai ya sami yara ya bayi goma kowa ya ɗora masa dirhami dubu goma a kansa ya ce ku je ku kai ma ku je ku kai ma humran kuɗinsa da aka kwace kuma da suka kai masa 'yan aiken sai ce su ma 'yan aiken sun zamanto nasa bayan ne ya bashi su su shi kuma da aka yi gabaki ɗaya kuɗin sai ya raba wa mutane dubu ɗarin gabaki ɗaya ya raba ta sannan kuma su kuma ya bayin su su goma diyace ya ce enta su to <clears throat> ya kasance yana abin nan daga cikin makusanta da sayyidina Usman kuma amintacce ne mutane sun yi malaman hadisi sun karɓi hadisansa gashi Bukhari da Muslim duk sun yi riwaya daga wajensa. wannan hadisin yana cikin sahih muslim da sahih bukhari anna usman bin affan jalasa ala al-maqa'id yace usman bin affan shi kuma khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin nurain ya zauna akan dakali al-maqa'id wato waɗansu kamar dakali ne aka a kewaye da masallaci wanda halifa yakan zauna ya ga mutane a wajen to yana zaune a kai kuma gashi wajen kusa da gidansa ne mutane ma nan suke zuwa su abin nan ya gansu faja al sai ladan ya zo fa'azanahu bi salatil asr yace masa to lokacin sallar asr fa yayi wannan saboda a da saboda a lokacin sarakuna su ne suke sallah kuma sukan shagaltu da al'amarin al'umma wataƙila yana zaune wata shari'ar yake yi ko yana zaune ana tattaunawa kan wata harka ta musulmi ko tsara wani ko tsara batun yaƙi ko yadda za a raba wata dukiya da ta zo ko yadda za a yi maganin muskilan waɗansu mutane ga shi nan dai abubuwa ne na harkar al'umma tunda su ne suke sallah kuma su ne suke ɗauke da nauyin al'umma saboda haka ba lallai ya zamanto cewa daga an yi kiran sallah yana sane da cewa lokacin tare ya kama yayi zai zai shiga masallaci ba sai ladan din sai ya zo ya sanar da shi kuma wannan ma ba wai lokacin sayyidina Usman bane tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Bilal yakan je ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya Rasulullah a fito ai sallah yakan je ya sanar da shi saboda haka abu ne wanda akan yi kuma babu laifi idan ya zamanto cewar liman yana da shagulgula masu yawa kar a rinka dauka kan cewa kai liman zamanin nan harkokin gaban harkokin duniya su ta ishe su lokacin sallan ma sai lokacin sallan ma ban sani ba su bar mutane suna ta jira a babu laifi sai a jiya ladan sai je suna sai suna ta da sai to a zo a tada lokacin sallah fa za a tada iqama fa adanahu bi salati al-asr sai ya sanar da shi cewa lokacin sallar al-asr yayi za a tada ikama fa da'a bima sai yace a kawo masa ruwa wanda ya nuna cewa ya halatta mutum ya nemi taimako wajen sha'anin alwala ba dole ne ya tashi ya je ya nemi ruwan da kansa ba ya nemi a kawo masa musamman in ya zamanto cewar mutum ne wanda yake da matsayi a cikin al'umma ya cancanta a yi masa hidima fatawabba sai ya alwala ba a sifanta yadda ya alwalar ba amma kamar yadda waɗansu riwayar ta wannan hadisin na sayyidina Usman a malamai sun ce ne hadisin da ya fi bayyana sifar alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafi cikar fuska to amma a wannan riwayar ta Imam Malik bai sai yayi istisari sai ya takaita bai sifanta yadda sifar alwalar ta kasance ba amma a sauran riwayoyi na wannan hadisin wanda suka ruwaito daga wajen malamin imam malik shi dai hisham ibn urwa din su sun bayyana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwalar suka ce sai ya wanke hannunsa a wata riwayar suka ce sau uku wata riwayar kuma suka ce sau biyu suka sifanta yadda alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cikakka to sayyidina Usman shi ma yayi wannan alwalar shi ma ya nuna mun cewa ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake awwal alwala kuma qal sai yace wallahi na rantse da Allah wannan a halarcin yin mutum ya rantsuwa ko da ba a tuhumarsa ya rantsuwa don ya karfafa maganar da zai faɗa ba wani ne yake tuhumar sayyidina Usman cewa ba gaskiya zai faɗa ba amma sai ya fara da rantsuwa don ya karfafa abin da yake so ya faɗa babu laifi mutum ya rantsuwa don yin wannan kamar yanda abin da wani lokaci idan an karyanta mutum shi zai yi rantsuwa kamar yadda jakadun da annabi isa ya tura su je su kirawo wadrib lahum matalan ashab alqaryati idh ja'aha almursalun mutanen alƙarya da aka tura annabi isa da mutanen jakadun annabi isa suka je su kira su zuwa ga addini da suka je sai suka ce inna ilaykum mursalun mu manzanni ne gare ku eh, su sai suka ce musu qalu in antum illa basharun misluna wama anzalar rahmanu min shay'in in antum illa takzibun da suka yi musu musu suka ce ku mutane ne kamar mu ko ma Allah bai Allah bai aiko da komai ba kuma ku makaryata ne sai suka ce qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun sai suka ce ai Allah ya sani mu wallahi aiko mu akai gare ku nan wajen sai suka yi rantsuwa saboda an mutu inkari dan haka idan aka yi mutum inkari wuri ne shine wurin da ya dace da ya rantsuwa to amma ko da babu inkari ya halatta mutum ya rantsuwa kamar yadda sayyidina Usman ba wanda yake masa inkari hasali ma amirul mu'minin ne kuma yana ma musulmi magana ne kuma sun san cewa ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an san cewa sahabbai ba sa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya to amma sai yayi rantsuwa dan ya karfafa bayanin da yake so yayi yace la uhaddithannakum hadithan wallahi zan gaya muku wani magana wata magana laula annahu fi kitabillah da ba dan a ce yana cikin littafin Allah ba ma haddattukumuhu da wallahi da ba zan gaya muku shi ba wannan riwayar haka ta zo laula annahu fi kitabillah da ba dan yana cikin littafin Allah ba amma wannan riwayar tafhifi ne kuskure ne aka yi wajen riwaya wanda suka yi sun yi kuskure wajen riwayar kuma haka ruwatul muwatta suka tafi amma a cikin sahih muslim da sauran tafan hadisi laula ayatun fi kitabillah kaga annahu da ayatun ba su da bambanci saboda da haka ake rubuta larabci ba a ɗugo babu ɗugo alif ne da haƙori da hakuri haƙorin nan zai iya ɗaukan nun annahu zai iya ɗaukan ya ayatun ba zai iya ɗaukan baɗin ma a ce abahu to saboda ba a ɗugo don haka ba yadda ake ba yadda ba abin da yake maganin tasrifi sai riwayar hadisi daga bakin malamai ka jiyaya malamai suka faɗa to waɗanda yake suke kuskure wani lokaci abin da yake sanyawa ake kuskure kenan a yi tafsifi. in ba ɗauki hadisin daga bakin malamai ba amma abinda waɗansu kuma sun ce a wannan riwayar ingantacciya ce laula annahu fi kitabillah tunda ba wai Yahaya ne kawai ya ruwaito a muwattasa ba akwai Yahaya ibn abdullahi ibn Bukair shi ma a cikin muwattasa haka take to amma ibn Hajar a cikin sharhin Bukhari ya yi nuni ga cewa wannan tasfifi ne sahihi laula ayatun fi kitabillah da ba don wata aya a cikin littafin Allah ba da ba zan gaya muku ita ba amma wannan ya nuna cewa shi imam malik ya tafi ne akan cewa laula annahu fi kitabillah saboda dalili ya fassara da yayi ma'ayar da ta zo din fassara maganar da yake ita ce a cikin littafin Allah din ya fassara ta da abin da ya nuna cewar ma'anar ta dace da hadisin da ya faɗa kamar yadda mu gani a ƙarshen hadisin sun maƙal sai Usman ya ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجما زن الله صلى الله عليه وسلم ينا شوى ما من امرئ يتوضا باب ونمت بذي الولاء فيحسن وضوءه سنة يكوتة الولسة بمعنى ييت دفرننتا دسنوننتا باكي ثم يصلي الصلاة سنة يسلى يسلى وتسلى تفر الله sallar da ya alwala domin ta إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها فاتي أن جافر تامسا أبن دكي تكامنسا دكما وتسلر دذاته بايون ونن سلر ديي حتى يصليها حتى يصلى تجيد wato kamar in yi alwala sallar la'asar ya kyautata alwala ya zo ya sallar la'asar ɗin to za a gafarta masa zunubansa tsakanin sallar zahar zuwa sallar magariba duk abin da ya aikata an gafarta masa har sai yayi sallar magariba to in yayi sallar magariba kuma shikenan lamunin da aka yi masa ya kare to amma in ya sake yin ta sallar magariba ma ya kyautata ta to daga nan zuwa sallar isha haka zalika in yayi sallar isha duk da bacci zai yi in to haka zai kwanta a cikin gafarar Allah Allah ya gafarta masa har sai ya tashi yayi sallar asuba sai wannan lamini ya kare sai kuma yayi sallah asuba da zai kuskura wata sallah guda ɗaya bai kyautata alwalarta ba ko kuma ya tozarta sallar bai yi ta ba to wannan lamini ba zai same shi ba قال يحيى sai يحيى يتي قال مالك إمام مالك يتي أراه يريد Aya الآية يتي إنا زتو سيدنا عثمان yana nufin wannan ayar ne sai ya kawo fassarar ayar wato ayar da take da ba dan ma'anarta ta dace da wannan hadisin ba da bai kawo mana hadisin ba shine fahimtar shine a wannan fahimta ta Imam Malik shine ya fassara ayar da Sayyidina Usman yake nufi da cewa yana ganin ayar ita ce aqimi salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'at ka tsayar da sallah a ƙarshen a karshen wuni guda biyu wato farkon wuni da ƙarshen wuni sallah asuba da sallar magariba kenan wa zulafan min al-layl sallar asuba da sallar la'asar su ne tarafayin nahar wa zulafan min al-layl da kuma a tsakiyar dare ita ce sallar ba da sallar isha sannan Allah ce innal kyawawan ayyuka yudhibna sayyi'at suna tafi da miyagun ayyuka in mutum yake kyawun aiki sai ya zama ya tashi ranar kiyama kamar mummunan ba za a gani ba kyakkyawan aiki ya shafa mummunan zalika dhikra lidh-dhakirin wannan wa'azi ne ga masu wa'azuwa wannan ita ce fassarar da Imam Malik yayi domin wannan hadisin da Sayyidina Usman ya faɗa ya dace da ma'anar wannan ayar domin kamar yadda aka fassara wannan ayar an fassara ta da hadisin Abu Huraira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin ku bani labari idan a ce mutum yana da korama a kofar gidansa kullum sau biyar zai shiga cikin koraman nan yayi wanka jikinsa zai yi dauda za ka same shi da dauɗa a jikinsa in ya sa riga za ka rika ganin kwalarsa ta yi maiko sau biyar fa yake wanka a rana to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to haka nan salloli biyar suke duk mutumin da yake yin salloli biyar din nan haka za su rinka tsarkake zunubansa har sai ya zama to ba shi da wani zunubi Allah biya ya wanke kamar yanda in kana wanka sau biyar wankan zai wanke zunubanka haka in kana sallah sau biyar sallah biyar za ta wanke zunubanka to kaga ma'anar ta dace da ma'anar hadis din kenan cewa idan mutum yi alwala yayi sallah to Allah zai yafe masa dukkan zunubansa daga wannan sallah har zuwa sallah mai zuwa hmm? har ya sallace ta to wannan ma'ana ita ce Imam Malik yace yana zato ita ce ma'anar wannan ayar to amma malamin malamin Imam Malik shine Urwata bin Zubair shi ya ruwaito cewa sayyidina Usman ya faɗa ayar da yake nufi kuma shi a yadda ya fassara riwayar sayyidina Usman cewa yi zan gaya muku wani hadisi da ba don wata aya a cikin a cikin littafin Allah ba da ba zan gaya muku ba sai bayan ya faɗa hadisin sai ce ayar ita ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar da shi a cikin littafi na shari'a da bayani bayan mun bayyana shi ga mutane to Allah yana tsine musu kuma mala'iku ma suna tsine musu da kuma duk masu tsinuwa ma suna tsine musu wato ma'ana wajibi ne in mutum yana da wani ilimi ya bayyana shi don haka sayyidina Usman yana da bayanin wannan ayar yana da ilimi da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in bai gaya wa mutane ba yana tsoro kar Allah ya tsine masa yana da ilimi bai gaya wa mutane ba amma inda ba don wannan ayar ba da ba zai gaya wa mutane ba me yasa ba zai gaya wa mutane ba na'am kasu san sangarce kasu su sangarce a kwana wuni ba inda zunubi ai kenan saboda haka abin nan sai mutum ya sai ya dauka kan cewa ko yanzu ma ya mutu aiki kenan ya rinka ganin ya amince daga daga ya amince makansa ya rinka ganin cewar shi ya riga ya tsira aiki dan aljanna ne bayan ku ba haka ake so mutum ya kasance ba mutum ya zamanto bainal khawfi war raja kana kauna kuma kana jin tsoro kana jin tsoron halaka kana jin tsoron Allah madaukakin sarki ya maka azaba kana jin tsoron ya zamanto yadda Allah yake so ka bauta masa ba ka bauta masa ba kuma kana kaunar cewa dan kaɗan ɗin da kai yi hmm, abubuwa da suka zo na yalwar rahamar Allah za ta wato za ta tabbata gare ka haka ake so mutum ya bauta ma Allah kamar yadda za ka tuna da wannan hadisin to kuma ka tuna kan cewar irin narkon azaba da Allah maɗaukakin sarki ya yi kan wanda ya saba masa sannan abu na biyu dangane da wannan hadith din haka yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya alwala ya ta alwala ya sallah Allah zai yafe masa zunubansa wa inna irin zunubai ne to ijma'in malamai sun nuna kan cewar kananan zunubai ne wannan babu sabani akan haka kananan zunubai da ake nufi da kananan zunubai sune zunuban da babu haddi a ciki kuma babu tsinuwar Allah a ciki babu narkon azaba a ciki kamar yawan surutu abin nan kamar abin nan sake da sallah yanda mutum ya sake da yi sallah a cikin jama'a ba a wajen waɗanda suke ganin suna ce mu'akkada waɗannan duk ƙananan ƙananan laifuffuka ne amma manyan laifuffuka su waɗannan ba abin da yake shafe su sai tuba sai mutum ya tuba sai mutum ya koma ga Allah ya yi nadama ya tsaya ya kudurci cewa an Allah da ba zai sake wannan laifi ba sannan ya nemi gafara Allah shi ne Allah yake cewa a waɗanda ba sa shirka da Allah ba sa kisan kai ba sa zina wanda duk ya aikata haka zai samu Allah zai masa azaba sai dai waɗanda suka sai dai wanda suka tuba yake ce waɗanda suka tuba kaga abin da yake kankara wannan tuba ne tuba shi ne yake tabbas kuma musamman saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan dai na sallah ya faɗi ya faɗa a wani hadisin na Abu Sa'id na Abu Huraira da Salman al-Farisi da Abdullah ibn Amr ibn al-As yana cewa as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir sallolin nan guda biyar da sallar juma'a zuwa wata sallar juma'ar da azumin watan ramadan zuwa wani azumin watan ramadan din suna kankara zunuban da ke tsakaninsu wato tsakanin kowace sallah da wata dukkan zunubai na nan wajen Allah yana kankare su Allah yana yafe su haka zalika tsakanin sallar juma'a ta yau da sallar juma'a ta mako mai zuwa Allah zai yafa laifuffukan wannan haka tsakanin azumin ramadan na bara da na bana da zai zo Allah zai yafe zunuban da mutum ya aikata amma da sharaɗin ne majituni batil kaba'ir idan mutum ya nisanci manyan zunubai in mutum ya nisanci manyan zunubai me ake nufi da manyan zunubai manyan zunubai su ne dukkan zunubin da ya tara ɗayan abubuwa guda hudu ko dai Allah ya yi narkon azaba a kai kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake duk wanda ya kashe rai da gangan ya kisan kai fa jaza'uhu jahannam sakamakonsa wutar jahannam yana zai dawwama a cikinta kuma fushin Allah yana kansa kuma tsinuwar Allah tana kansa kuma ya tanadan masa azaba mai girma to kaga wannan narkon azaba ya nuna cewa kisan kai babban zunubi ne ko kuma la'anar Allah ta hau kan wanda yi Allah wato Allah yake ya tsine ma wanda yi wannan abin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu al-khamra wa sharibaha wa akila wa wa asiraha wa abubuwa da mutane guda goma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa Allah ya tsine mai giya da mashayinta da yake tatsarta da wanda yake sawa a tatseta da wanda yake sayar da ita da wanda ke saya da wanda da wanda ake dakonta gare shi da wanda yake cin da wanda yake cin kuɗin giya ɗin duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine mu to wannan yayin cewa shan giya din nan yana daga cikin manyan zunubai tunda an ce wanda ya Allah ya tsine masa haka zalika kamar ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mace ne yanke girarta hmm? annamisat la'ana Allahu annamisat wal mustansimat Allah wato mace wanda take yanke girarta da wanda take nema a yanke mata dan ta gyara ta zama zamanto girarta kyakkyawa ce kamar fensir to wanda take wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya tsine mata to yin haka shi ma yana daga cikin manyan zunubai na uku ko kuma aka ce fushin Allah yana kan wanda ya yi wannan duk abin da aka ce akwai fushin Allah akan wanda ya yi shi to wannan shi ma yana daga cikin manya-manyan zunubai kamar abin nan a maza'ala sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk wanda a yayi ya ɗauki ɗan aiki ya ɗauki mutum ya yi masa aiki ɗan aiki ya yi masa aiki ya cika masa haƙƙinsa sannan shi kuma ya hana masa nasa laudan to zai haɗu da Allah Allah yana fushi da shi wanda yana cewa yin haka babban zunubi ne saboda fushin Allah baya tabbata sai akan wanda ya babban zunubi sannan na hudu ko kuma aka sanya haddi a kai. bi kamar aka ce wanda ya wanda kamar aka ce wanda ya sata a yanke hannunsa kaga haddi ne ko wanda ya kazafi a yi masa bulala tamanin wannan haddi ne to duk waɗannan manyan zunubai ne to maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace kafara na na kananan zunuban nan tsakanin salloli ba za ta tabbata ba sai idan mutum ya nisanci manyan zunubai in ya nisanci manyan zunubai to wannan san kyawawan ayyukan sai su zamanto masa kafara Da ƙanana ƙananan zunubai wanda yake yi wanda yake ba wanda zai kubuta daga ba ba a kubuta daga gare su abinda ba a so mutum ya ki tuba daga gare su ya ki abin nan yayi ya san laifi ne kuma ya ci gaba da yi din to wannan shine sharaɗin gafarta kamar wannan hadisi ya cewa kenan salloli din nan guda biyar ba za su kankare ma mutum miyagun ayyukansa ba sai idan ya nisanci manyan zunubai amma waɗansu malamai daga ciki akwai as-sanani mai sharhin bulugul maram subul salam yana cewa akwai zunubai da Allah maɗaukakin sarki yake gafarta su ga baki ɗaya ba tare da tuba ba dan mutum yayi wani kyakkyawan aiki yake ga ga mutanen badar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yakin badar Allah ya ce ba zai masa azaba ba ai eh, maluma shi tun fa inni qad ghafartu lakum ku aikata abin da kuka so na gafarta muku kaga kyakkyawan aiki ne suka yi albarkacin wannan duk wani abu da za su Allah ya gafarta musu kuma kamar sayyidina Uthman lokacin da za a tafi yakin Tabuk ya kawo raƙuma dubu shirye da kayan abin da guzurin su na tafiya yaki ya kaddamar da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dora mayaka dubu su je su yaƙi don taimakon addini kamar a ce mutum ne ka kawo ya kawo tankoki na yaƙi guda dubu ga musulmi da za su yi jihadi sai na usman ya yi wannan sannan ya kawo dukiya zinari ne yawa ya baje shi gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma barra usman ma fa'ala ba'da al-yawm duk abin da usman ya aikata bayan yau to ba zai cuce shi ba duk abin da ya ba zai cuce shi ba amma ka san mutane ne masana Allah yanzu sayyidina Usman da har ga maza ka ce abin nan inda wani abin nan wanda ba san Allah bane shikenan sai ya miƙe kafa ya ce sallar ma ya daina yi ya kai ya yi usuli sallar ma ya daina yi a me ake nema ba aljanna ba ba gafara ba an ce an riga an gafarta masa zai ce sallar ma ya daina yi hmm? ba akwai mutane ba da suke ganin kan cewa sun samu sun samu ceton waɗansu sale waɗansu waliyai saboda haka akan haka su zuciyar mutane shi yi sabo ba irin aikin saban da abin da suke yi sai ai akwai akwai abin nan an riga abin nan a shehu ya riga ya cece su to kaga irin su sayyidina Usman su da aka gaya musu daga bakin wanda baya ƙarya da wanda wahayi ne yake zuwa masa da ya gaya masa cewa abin da ya aikata ba zai cuce shi ba me wannan wannan Usman bai san ya ya rage aiki ba sayyidina Usman bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har mutu har mutuwarsa kullum sai ya sauke alkur'ani da daddare mutumin sa sauka alkur'ani yake yi mutumin da aka ce masa abin da ya aikata ba zai cuce shi ba amma haka irin yadda yake inda ya zara dantse wajen bauta ga Allah kullum sauka alkur'ani yake to saboda haka akwai ayyuka shi yasa waɗannan shi sana'an yake cewa akwai ayyuka da mutum idan yayi Allah zai gafarta masa dukkan zunubansa ko sa tana da fuska daga cikin misalan da ya kawo shine kamar aikin aikin haji alhajjul mabrur tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi man hajja falam yarfud Harajamin, yaftuq kharaja min dhunubihi ka yawmi waladathu ummuhu wanda ya aikin haji bai yi korkota ba bai yi fasikanci ba zai fita daga cikin zunubansa kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi wato bi ma'ana zai fita ba shi da wani laifi to wannan ya haɗa dukkan hatta ba'ir shi a wajen sana'ani ko maganarsa tana da ƙarfi akwai ayyuka wanda idan mutum ya aikata kyawawan ayyuka za su sanya wannan sanadiyar wannan ya to kan cewa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa duk wani abu da zai zo yayi daga baya zai to kamar nafila ne kawai yake kamar nafila ne kawai yake shi yasa ake son mutum ya zabura wajen aikata kyakkyawan aiki kuma kar ya raina kyakkyawan aiki komai sa tunda baka san inda zaka dace da yardar Allah tabaraka wata'ala ba to wannan hadisin ya nuna mana falalar alwala tunda kaga an sanya sharaɗin samun wannan lada na tsarkaka daga ƙananan zunubai shine na farko tukuna ka kyautata alwalar ka yi alwalar ta zaman to mai kyau hmm. cikakkar alwala shine ita ce alwalar da kai farlanta kai sunnoninta kai mustahabbanta ita ce cikakkar alwala to idan mutum ya alwala irin haka shine zai samu wani lada riwaya ta farko ce akwai wata riwaya da aka rawaito daga sayyidina Usman wanda yana cewa ba sau ɗaya ne sayyidina Usman ya gaya mutane haka ba ko ba sau ba abinda kawai ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane riwayar Atha ibn Yazid al-Laythi daga Humran wato sabanin Urwa shi abinda yace shine cewa da sayyidina Usman ya alwalan nan sai yace man tawadda'a nahwa wudu'i hada wanda ya alwala irin wannan alwalattawa thumma qama fa salla rak'atayn sannan ya tashi ya salla raka'a biyu lam yuhaddith nafsahu fiha bi shay da yi zancen zuci a cikin salla raka'a biyu din nan gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi dukkan laifuffukansa da suka wuce Allah zai gafarta masa shi kaga abubuwa sharadin abubuwa nawa aka yi sharadi abubuwa guda uku na farko kai alwala kakka irin wanda sayyidina Usman yake haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta na biyu ka tashi kai sallah raka'atayn ta nafila ba sannan na uku ya zamanto babu waswasi a cikin sallar ba ka kama ta in kana sallar eh, sallah kawai Allah kawai ka fuskanta <laughs> amma ba irin wato sallar guda kana cikin sallah kana shirya kana shirya appointment ɗinka ba in ka gama eh, ga inda za a yi maka ko kuma ka ji kir an bugo an bugo waya hankalin ka gaba kiɗa ya koma ya koma wannan wayar ko kwangilan nan ta ake ta fito ne ake nema na shi kuma sai ka so sake sake to malamai suna cewa wannan ba wai ana nufin wasu wasi ba wanda baya zancen zuci amma abinda ake abinda ake nema kar mutum ya istirsal wato ya ci gaba abu ya zo idan mutum abin yana zuwa masa yana kau da shi yana zuwa masa yana kau da shi sallah fa nake yi sallah fa nake a gaban Allah fa nake yi subhanallah kana kana yin tasbihi in a cikin tasbihira ne zo maka subhanallah sai wannan ya fadakar da kai ka dawo zuwa ga tasbihinka. Allahu akbar kai kabbara sai fadakar da kai ka dawo zuwa ga kabbar ga ganin girman Allah to kana ta kokarin yin wannan to malamai suka ce wanda yayi haka shi ma kamar wanda yake da yi waswasi din bane aslan amma wani abin da ba a so shine wanda in ya so mazancen zuciyar shikenan sai ya biya ma zuciyar ya ta kamo ta wannan shine ba a so to wannan ma wata falala ce wanda yake ta zo tana rataye da alwala kuma ta zo a hadisin Usman amma ba ba ta daga cikin riwayar Imam Malik bai kawo mata bai kawo mana ita anan ba amma Imam Bukhari ya kawo riwayoyin dukkanin su guda biyu dukkanin riwayoyin guda biyu na'am عن عبد الله بن الحنابلي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توفى عبد المؤمن فحمر مدى خرجت الخطايا من فيه وإذا استغفر خرجت الخطايا من عنه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه مسافة الباء ينفع السابع عليه فإذا وصل إليه فرجة الخطايا من إليه مسافة الباء ينفع السابع عليه فإذا وصل براسه فرجة الخطايا من راسه مسافة الباء من رجليه فإذا وصل رجليه فرجة الخطايا من رجليه مسافة الباء من كافة أسفار رجليه قال ثم كان مسلم إلى المسجد wa haddathani an malikin imam malik ya wannan hadisin daga zaid bin aslam malamin sa zaid aslam maula umar ibn al-khattab daga afa ibn yasar maula ibn maimuna bint al-harith an abdullah sunabuhi as-sunabi as-sunabuhi wannan ya dai daga cikin wanda ake rikice akan sa suna buhi. abdullahi mai suna as-sunabihi an ce guda uku ne akwai as ibn ibn wannan tabbas a sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi kuma hadisin sa yana wajen malaman kufa eh, ba malaman madina ba su riwayar hadisi daga wajensa ba akwai abdullahi sunabuhi shine wannan waɗansu suna ce masa abu abdullahi sunabu'i sunansa abdurrahman ibnu usaila shine wanda aka ce shine wannan wanda aka malaman madina sun yi riwaya daga wajensa to a wajen waɗansu malamai suna ganin shi wannan abu abdullahi sunabu'i abdurrahman ibnu usaila bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya taso daga juhfa garin da ake yin ake ɗaukan ihrami ga mutanen mutanen da suka zo daga Afirka da Sham da sauransu yana nan rabin inda ake inda hausa suke ce ga. a abin nan kusan kilo 160 zuwa maka ya taso daga nan zai tafi madina ya je madina ya tarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kwanansa biyar da rasuwa saura kiris ya zama sahabi saura kiris amma bai samu ba a wata ruwayar ma an ce kwana uku da rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je madina to saboda kaga hadisin sa mursal ne bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine abinda mafiya yawan malamai suka rinjayar saboda ka suka wannan hadisin ba hadisi ne na sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yankewa a cikin isnadi waɗansu kuma akwai daga cikin malamai da suka ce a'a wannan na Imam Malik din shi wannan ba shine shi Abdurrahman ibn Usaila ba akwai na uku saboda haka sunabuhi din uku ne ba biyu ba shine magana Yahya ibn Ma'in yake cewa wannan shi ma sahabi ne ala ayyati halin wannan hadisin idan ma shi Abdullahi sunabuhi ya ruwaito shi ana ganin shi ba sahabi bane ya hadisin lafazin sa ya inganta daga wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce masa amru ibn Abasa ibn Abasa ya ruwaito wannan hadisin da lafazin sa da ma'anarsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka hadisi ne ingantacce babu yankewa a cikin a cikin sanadinsa shi Abu Abdullahi Sunabuhi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan bawa mumini a wata riwayar al-abdul muslim bawa musulmi musulmi da mumini duk ma'anar su daya in sun zo daban-daban in aka ce mu'min wani waje aka ce muslim to duk ma'anar su daya in ko aka hada su tare to kowanne yana da ma'ana musulmi shine wanda kawai yace la ilaha illallah na musulunta mumini shine wanda yake bayan musuluncinsa ya yi aiki na addinin musulunci har imaninsa ya tabbata a cikin zuciya akwai bambanci mumini sama yake da musulmi amma idan suka zo daban su eh, sai ya zama kan cewa dukkaninsu ma'anarsu ɗaya ne musulmi ɗaya ne mumini ɗaya ne fa akhrajna man kana fiha min مسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين كو فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين Allah ya ce duk waɗanda suke cikin alƙaryar annabi Lutu nan muminai mun fitar da su mun tsirar da su duk wanda yake mumini mun tsirar da shi amma ba wanda muka samu musulmi sai gida ɗaya ne kawai na musulmi so da kaga da musulmi da mu'mini din duk ma'anar su daya saboda ba a faɗe su tare ba amma aka faɗe su tare sai kowanne ya zamanto yana da ma'ana in aka faɗe su tare sai ya zamanto kowanne da ma'anar su amma aka faɗe su daban-daban sai ya zamanto ma'anar su daya ne malamai suke cewa idan jama'a ftaraqa wa idan ftaraqa jama'a in suka rabu ma'anar su daya ce in suka haɗu ma'anar su daban ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan bawan Allah mumini yayi alwala ya kuskura bakinsa kharajatil khataaya min fihi zunubai sai su fita daga bakinsa yana kuskura bakinsa ruwan da yake fita to ruwan yana fitar da zunubai kaga wanda yake nuna cewa kenan zunuban nan ai kaga ma'ana ne suna ba su da jiki ko suna da jiki ayyukan bani adam ba su da jiki a nan duniya to amma a lahira ba haka bane suna da jiki Allah zai musu jiki farkon abin da zaka gani idan mutum Allah ya binne in mutum Allah ya kai shi kabari ana binne shi bayan mala'iku sun zo sun tambaye shi sai ya ga wani mutum mai kyakkyawar sifa ya zo masa da kyakkyawar kama da zance mai daɗi sai ya ce masa kai ka wane ne wannan fuskar fuskar mutum da mutumin da ya zo da bisharar alheri shi sai ta ai ne kyakkyawan aikinka ni ne kyakkyawan aikinka haka zalika aka ce suratul mulk tabaraka idan aka sa mutum a cikin kabari in azabar kabari ta zo sai ta zo ta tsaya tsakanin azabar tsakanin mutum tsakanin mai karanta ta da azabar kabari din shi sa masu habbe suke ce mata alwaqiya mai tsirarwa daga azabar kabari shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya bacci sai ya karanta ta da daddare kafin ya bacci sai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kafin ya bacci ya karanta suratul sajda da suratul mulk daga cikin hikimar karatun suratul mulk tana tsirarwa daga azabar kabari ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar alkiyama suratul baqara da suratul ali imran za su zo ma mutum kamar waɗansu girgije ne guda biyu suna lullube mutum daga zafin ranar zafin ranar tashin alkiyama kaga suratul baqara ai kawai karanta ta kake anan hmm? har harufa ne kake karantawa fita kike yi daga bakinka amma Allah zai zai mata kama ta zamanto wani abu haka zalika hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ranar alkiyama wani mutum zai taso mutum mumini zai ga wani mutum zai zo da kyakkyawan kama ya tsare tsakaninsa da mala'ikun azaba sai ke ni ne kyakkyawan aikinka ai afron wani mutum zai zo masa da kyakkyawan kama ya ce masa ai ni ne karatun alkur'aninka da kake yi a duniya ni ne nake hana ka bacci ni ne nake sanya maka yunwa da rana kana azumi kana ta karatun alqur'ani to Allah ya mai da shi mutum ranar alkiyama ka ganshi kuru da muzu nan ku karatun qur'ani kawai yi kake yi to Allah yana yana tana da shi Allah yana yana tana da shi ranar alkiyama sai fitar maka da shi a wata kama to kaga zunubai ma da kake yi suna nan suna da kama amma Allah ne kadai ya san kamar su kuma fita suke daga jiki gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ka kuskura bakinka sai su fita daga bakinka in ka shaka ruwa eh, wa idza stansara kharajat al khataya min anfihi in ya shaka ruwa sai zunubai su fita daga cikin hancinsa wato in ya face kenan sai zunuban su fita tare da facewar ruwan da zai yi wa idza ghasala wajhahu haka in ya wanke fuskarsa kharajat al khataya min wajhi sai su fita daga fuskarsa hatta takhruja min tahti ashfari aynayhi har sai zunuban sun fita daga wato karkashin mab abin nan mahudar gasunan gashin abin nan gashin idonsa. gashin ido ya ake cewa wannan ashfar ba gira ba gashin da yake da yake kare kura da shi daga shiga cikin idan eyelash ko wanda yake kore abin nan eh, me ake cewa masa da Hausa ba gira ba gezar ido haka ne gezar ido to har daga mahudar gezar ido daga nan in kana wanke fuska tunda kaga ai ruwa zai rinka kwarara ba zai shiga idan ka ba zai rinka kwarara ta gefen idan to wannan daga wato mahudar gezar idan zunubai za su rinka fita fa idza ya yadayhi kharajat al khataya min yadayhi in ya wanke hannuwansa zunubai sai su fita ta hannuwan nasa hatta takhruja afari yadayhi har sai sun fita daga ƙarƙashin faratan hannuwansa fa masa masaha bi ra'sihi khataya min ra'asi idan ya shafa kansa kurakura zunubansa sai su fita daga kansa hatta takhruja min udhnayhi har sai sun fita daga kunnansa wannan yana daga cikin dalilan da suke nuna kan cewa kunne ana ana ana kididdiga shi ne tare da kai shi yasa hujja ne ga hanafiya da suke cewa idan mutum ya zo wanke idan mutum ya zo kai ruwan da ya shafa kai da shi da shi zai shafa kunnansa wani ya ɗaya daga cikin hujjojin hmm. sabanin mazhaban malikiya da jumhurin malamai da suke cewa idan mutum ya shafar kai to ya sabunta ruwa domin shafar kunne wannan sunna ne amma hadisin ali ibn abi talib na sifar alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karfafa mazhabar hanafiya kuma ta dace da wannan riwayar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ɗebi ruwa da zai shafa kai in ya shafa kansa sai kuma kafin ba zai ba zai sake ɗiban ruwan ba da sauran ruwan na shafar kai din sai kuma ya shafa kunnensa haka yazo a hadisin Ali ibn Abi Talib da riwayar Abdul Khair fa idza ghasala rijlaihi in ya wanke kafafunsa kharajat al khataya min rijlaihi sai zunubai su fita daga kafafunsa hatta takhruja min tahti absari rijlaihi har sai sun fita daga karkashin faratan kafafunsa قال ثم كان مشيته إلى المسجد وصلاته نافلة له sannan tafiyarsa zuwa masallaci da sallar da zai yi a masallaci ta farillar nafilatun lahu nafilatan lahu ƙari ne ba ana nufin cewa sallar ta koma sallar azhar ta zama sallar na fila ba a'a ladan da zai samu na sallar na sallar din ƙari ne kawai zai zo tunda zai zo ya samu mutum ne wanda yake al'an tsarkake shi daga zunubai saboda haka ne kuma zai samu duk wani abu da zai zo ƙari ne kenan wato kamar alal misali ka san kyawawan ayyuka kamar ƙari ne kamar plus ne tarawa miyagun ayyuka kuma ragewa na minus ne to in ya zamanto duk baka da minus ɗin gabaki ɗaya baka da minus gabaki ɗaya da kuma kana da 'yan waɗansu ayyuka ko da yaya ne ko na abin nan na ku bamu ne kaga kenan kana da alkhairin ka kana da plus ɗinka to in ka zo kai sallah wani karin aiki da kai sai zaman to kari ne akan naka plus ɗin to shine ma'ana sun makanar mishiyatuhu wa salatuhu nafila tafiyar da zai yi zuwa masallaci nafila ne tunda in mutum yana tafiya masallaci duk taku ɗaya da yi za a ƙara masa daraja ɗaya za a kankare masa zunubai ɗaya za a kankare masa zunubi ɗaya da duk kowane taku ɗaya to zurban an riga an gama kankare su daga alwala saboda haka wannan takun da za a ce an rage masa zunubi ne zai to sai zama masa nafila yau kuma a ɗaukaka darajarsa sau ɗaya sai a ɗaukaka darajarsa sau biyu kenan sannan in ya zo kuma ya sallah wannan sallah ita ma sai ta zamanto masa ƙari ne asalin ma'anan nafila shine abinan ziyada ƙari ma'anan nafila ƙari asa abin wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak a cikin dare kai ta tahajjudi ƙari ne a gare ka نعم حديث imam malik ya ruwaito daga malamin sa illa a ƙarshen rayuwarsa dan uwansa ya rasu da aka zo aka gaya masa rasuwar dan uwan nasa sai zuciyarsa ta buga ya yi bakin ciki bakin ciki mai tsanani da ya sa masa rashin lafiya har sai ya wayi gari waɗansu daga cikin hadisan nasa ya manta su ya manta hadisan nasa shi yasa akwai rabi'a malamin imam malik ran ya ruwaito hadisi daga wajensa daga suhail daga babansa daga abu huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci tare da shaida ɗaya da rantsuwa maimakon da shaida biyu to sai shi suhail ita yaushe na gaya maka wannan hadisin ita kai ka gaya min wannan hadisin don haka daga baya shi suhail in ya tashi riwaya sai ya ce haddasani rabi'atu anni anni haddastuhu yace rabi'a ya gaya mun cewa ni na gaya masa daga babana daga abu huraira amma ni ban tuna ba amma rabi'a da ya ce mun ni na gaya masa amintacce ne a wajen don haka na yarda to saboda wannan illar da ta same shi a ƙarshen rayuwarsa don haka imamul bukhari saboda tsananin tsantsenin imamul bukhari wajen riwaya bai da yi riwaya daga wajensa ba yana da littafi guda na hadisi suhail ibn abi salih an abihi an abi huraira mahaifinsa ko abu salih sunansa zakwan as-samman az-zayyat abin nan memai ne memai kamar nan mun da muke da dalaji inuwa memai to shi ma abu salih as-samman as-samman memai kenan hmm. wanda ya nuna kan cewa malaman da kowa za ka ga yana da sana'arsa akwai addabba hmm, mai jima akwai alhazza baduku hmm? akwai asabbab mai hmm? mai sai da ba mai rini ba ji suna amfani da shi ne akan mai sai da tufafi hmm? duk waɗannan kowa za ka ga da wata sasa sana'a wadda yake ya dogara a kai kuma wannan bai sanya su sun zaman tokan cewa ba duniyai ba wata ran an zo an samu sufiyanu sauri aka ce kai kai ne sufiyanu sauri ka kai wannan mukami amma har yanzu kana neman dirhami da kana neman abin nan dinare da azurfa yace eh wannan shine neman ziyara da azurfa shine yake tsara addini na daga sarakuna su sai su sai yin imani a zo a bani a zo a bani a a bani abin duniya ka na so mu canja fatawa to dan in ya samu an ya samu abin da zai in ya samu wadata shikenan sai ya abin nan sai ya faɗa abin da yake so arzikinsa baya hannun kowa yana hannun Allah ba wanda yake da iko a kansa idan haka malaman hadith suna da da yawan za ga suna da wannan ya kasance shi yana zuwa ya jigilar mai ne ya rinka kaiwa birnin kufa ya ɗauki mai daga inda yake ana samun sa da sauki ya rinka kaiwa kufa yana sayarwa yana dawowa tijarar sa kenan shi yasa ma har aka san shi da sunan mai mai as-samman asalin sa bawa ne shi ma wanda ake an yantar da shi ya lizumci Abu Huraira lokaci mai tsawo ya kwashi ilimi da yawa daga wajen Abu Huraira shi kansa yana da ilimi dan ɗaya daga cikin almajiransa al'amash yace hadisai dubu na hadisai dubu na rubuta daga wajen Abu Salih saboda malami ne ya tara hadisai masu yawa kwarai da gaske a kuma ga tsoron Allah yana kiran sallah a masallacin da yake wataran aka yi lokacin sallah yayi limamin bai zo ba yaji zai yi mutane sallah da kira aka cika sallar kuka ya hana shi ya cika sallar saboda tsoron Allah wanda yake in yana karatu a cikin sallah saboda ka kaga ba wai bayan a ilimin ga kuma ibada da tsoron Allah ga kuma ba dan alaba ku samu bane ne hmm. tashi yana nema da kansa anna an abi hurairah daga abu hurairah abdurrahman ibn sakhar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شاء من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن idan bawa musulmi ko bawa mumini wannan shakka ne daga wajen mai riwayar ba wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ba shi mai riwayar yana shakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi abdul muslim ko al abdul mu'min shakka ne daga mai riwayar to idan mutum yana shakka babu laifi ya faɗa domin ya halatta mutum kai riwaya da ma'ana in baka haddace lafazin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ka kawo ma'anar da za ta ma'anar da abin da ma'anar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu laifi a cikin wannan fa ghasala wajhahu sai ya wanke fuskarsa kharajat min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi ainihi ma alma to dukkan wani zunubi da ya kalle shi wato dukkan abinda aka ce karka kalla ka ka kalla da idanunka to yayin da ka wanke fuskarka in ka zo alwala duk waɗannan zunuban da kai sai su fita hmm? da tare da ruwan da kake wanke fuskarka aw ma akhir qatr al-ma ko tare da dugon karshe na ruwa da zai diga wannan abin da ka aikata na kallon an ce karka kalla ka je ka kalla an ce wa mutum kallo ɗaya ne aka halatta wa mutum na mace kallo ɗaya bi ma'ana ka kalla ba bisa kuskure baka san mace ce ka kalle ta to amma ka kura mata ido ka ɗaukewa. to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna laka fa inna laka wa laysa laka thaniya na farkon naka ne in taka ce amma ta biyun ba taka bace ta biyun ba taka bace wal iyad billah Allah ya kiyashe mu to idan mutum abubuwan da abubuwan da mutum ya aikata na wannan in mutum ya wanke in mutum ya alwala ya wanke fuskarsa to za su fita wannan kalle-kallen da yayi tare da dugon ƙarshe na ruwa za su fita fa idza ghassala yadayhi in ya wanke hannuwansa kharajat min yadayhi kullu khati'atin batishatha yadahu ma alma a ma akhir qatr alma in ya wanke hannun sa to dukkan wani zunubi da ya aikata ta hanyar kama abin da bai halarta ba ya kama shi da hannunsa kamar ya taba hannun mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha tace wallahi ma masajadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadamra'atin la tahillu lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kama hannun mace da bata halarta gare shi ba in yazo yin mubaya'a sai ya musu mubaya'a ce nayi muku mubaya'a a wata riwayar an ce ne musu mubaya'a ne ya sanya hannunsa a cikin ruwa su ba su sanya hannunsu a cikin ruwa amma wannan bata inganta ba wata ran yana cikin mubaya'a yana mubaya'a sai wata mace ta miƙo hannunta ita ma za a yi mata mubaya'a yana ganin hannun sai yace wannan hannun mace ne wannan hannun wace ce sai ya ji mace ce yace ya sa baki sa lalle ba dan a gane hannunki ya janye hannunsa bai taba hannunta ba shine Aisha take cewa wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba taba hannun wata mace da bata halatta gare shi ba to idan mutum ya taba hannun mace da bata halatta gare shi ba ya saba ma Allah haka zalika idan ka dauki dukiyar wanda bata halatta gare ka ba ka saba ma Allah to dukkan zunubin da mutum yayi Allah zai gafarta masa banda dai daukan dukiya in ka dauki dukiyar mutum eh, haƙƙin Allah zai yafe amma wai karka ce ai tunda nayi alwala kenan a an ce zunuban sun fita a'a da dukiyar mutane da ka ɗauka da hannunka ko ka sa da biro kai coge kai satar ofis da biro shi ma wannan idan kai sai ka mayar in ka kasa mayarwa ne to kuma shi ne wannan wata magana ce da ma akwai manganin malamai wanda ya ci kudin haram ya kasa mayar da shi fa'ida salari rijilaihi in ya wanke kafafunsa خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء in ya wanke kafafunsa dukkan wani laifi da ya da ya tafi zuwa gare shi da kafarsa ya tattaka ya tattaka da kafarsa ya je wajen laifin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa war rijlanu tazniyan wa jinaha al-mashi wa ma suna zina su shine tafiya wajen da mutum zai je ya abin ya to idan mutum ya idan mutum ya wanke kafarsa wajen alwala laifuffukan da ya aikata ta hanyar takawa da kafarsa ya saba ma Allah to sai su fice daga kafar tasa tare da ruwa ko tare da digon karshe na ruwa hatta ya furuja naqiyan min az dhunub har ya fita tsarkakakke daga dukkan zunubai Allah ya gafarta masa to shine wannan innal hasanati yudhibna as-sayyi'at kyawawan ayyuka su ne suke tafi da miyagun ayyuka shi sa Abdullahi ibn Abbas yake cewa idan kana yin zunubi ka sabunta kyakkyawan aiki bayansa domin sai wannan kyakkyawan aikin sai ya kankara wannan mummunan aikin kamar yadda wani mutum ne zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa cewa ya je ya samu wata mace shi yana sai da dabino ne ta shigo cikin kantinsa duk abin da mutum zai yi da matarsa ya yi sai dai kawai bai yi zinar ta sosai ba da ita yana da tuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai masa shiru sai bayan an yi sallah sai ya zo ya ce ina wanda ya zo ya wannan tambayar shi gashi yace kai sallah tare da mu ce eh yace to ta Allah ya gafarta maka sannan ya karanta wannan ayar innal hasanati yudhibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna kankare miyagun ayyuka to idan mutum idan mutum ya saba ma Allah to ya biyar da shi da kyakkyawan aiki to yawanci kuma anan shedan yake ma mutum dako idan mutum ya yi sako in yazo zai ta kaga sai ce ya rinka ce masa kaji munafiki wai shi ma wai wai shi ma mutumin kirki bayan yanzu yanzu nan ga abin da yaje yayi wai mun haka shi dan zai ta gaggawa mutum dan ya tsaya tsakaninsa da tuba dan ya tsaya sa da tuba to a lokacin ne shi ɗaya yake bude mutum kofar halaka sai ya zamanto kan cewa shi kenan ya bi ya bi layin abin nan a mutanen banza maimakon ya nadama ya dawo ya zo ya kyakkyawan aiki in wataƙila wannan kyakkyawan aiki shi ke nan dalilin rabuwarsa da mummunan aiki kenan har abada abinda Allah yake so kenan mutum idan mutum ya yi aikata laifi in ya sabunta kyakkyawan aiki domin ba yadda za a yi mutum ya zauna bai saba ma Allah ba dan ɗabi'ar mutum ne kullu bani adama khata wa khairul khata'ina tawwabun kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam da ba ku zunubi ba da sai Allah ya tafi da ku ya kawo waɗansu wanda yake za su yi zunubin ki nemi gafarar sai gafarta musu hmm? dan ba zai inda haka ne sai ku sai mai da ku mala'iku mala'iku su ne haka su bai yi niyyar mu to mala'iku ba hikimar Allah ba ya mai da mu mala'iku bane ya mai da mu ne wanda yake gafararsa za ta bayyana a kanmu cewa yau mun yi mun saba masa mun yi nadama mun dawo kuma ya yafe mana hmm? amma amma lalle mutum ya zamanto da gaske yake a cikin tuban nasa kuma ka san abu ne wanda ke tsakaninka da Allah ba a yaudara Allah Allah ya san zuciyar saboda in kace ka in kace ka tuba ka yi tuban na gaske da nadama idan ma zuciya in ma kana tsammanin abin nan abin nan wasa kake nema ce to kasancewa Allah yana gani kuma wannan aiki ne wanda yake babu kowa tsakanin kai ne kawai da ke sai Allah dan aiki ne na zuci tuba aiki ne na zuci da ke sai Allah kawai saboda ka kiyaye Allah ka ji tsoron Allah na'am wannan hadisin imam malik ya ruwaito shi daga malamin sa ishaq ibn abdullah ibn abi talha kun tuna shi ko menene kissar sa ishaq ibn abdullah ibn abi talha CSO ahsan shine babansa abdullahi dan ummu sulaim wanda aka kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya masa dabino a bakinsa kuma ya zamanto ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'ar a daren da aka dauki cikin su cewa Allah ya sanya albarka a cikin daren su wannan daren na ya zamanto ne albarka yana da ƴaƴa wajen tara dukkan su mahaddata alqur'ani daga cikin su akwai shi wannan ishaq malamin imam malik daga anas ibn malik khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallar la'asar tayi a فأتي رسول sallallahu alaihi wa sallam وسلم بوضوء sai aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ruwan alwala an falsama na'am fahanat falsama sannasu wudu'a falam yajidu mutane suka nemi ruwan alwala wudu mun ji mun yi maganar batun bambanci tsakanin wudu da wudu wudu ruwan alwala wudu kuma aikin alwala suka nemi ruwan alwala suka rasa sai aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ruwa na alwala fi ina a cikin ƙwarya wato wanda zai ishe shi shi kaɗai ya alwalar fa wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi dhalika al-ina'i yadahu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanya hannunsa a cikin wannan a ƙwaryar ah, an ce hannun dama ya sanya kamar yadda ta zo a cikin wata riwayar thumma amara an-nas yatawadda'un sannan yace mutane ku yi alwala a wata riwayar ya ce tawabba'u bismillah ku yi alwala da sunan Allah qala anas thumma amara an-nas yatawadda'una minhu sannan ya umarci mutane su alwala shine wato kamar inda wata riwaya ta zo da cewa tawabba'u bismillah qala anas sai anas yace fara'aytu al-ma'a yanbu'u min tahti asabi'ihi sai naga ruwa yana bubbugowa daga karkashin ɗan yatsunsa eh, daga karkashin ɗan yatsunsa a karkashin ɗan yatsunsa karkashin yan yatsun hannun wato hannun sai ya zama to famfo yana bubbugo da ruwa wannan sa daga cikin mu'ujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi na annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake sahabbai sun gani shi yasa sahabbai babu wanda yake kamar su a cikin al'umman nan shi yasa imanin su ya fi na kowa tunda sun ga irin waɗannan sun ga waɗannan ayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ɗan dabo bane ba ba ne sihiri bane ba makaryaci bane fuskarsa ba fuskar makaryaci bace ba dan siyasa bane wanda yake so ya janye zukatan mutane domin ya samu ya hau kan wuyayen ya samu mulki a kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne mai isarwa ne daga Allah shine as-sadiqul masduq saboda haka ruwa abin nan wannan abin da sahabbai suka gani sun san wannan al'amari ne daga Allah ma'anar mu'jiza shine wato aya da za ta zo kamar tana cewa shi bawa na ne kuma abin da yake faɗa a kaina gaskiya ne wato shi ne ma'anar mu'ujiza ta manzanni wato kamar Allah yana cewa wannan ina tabbatar muku ne da kan cewa gaskiya ne manzona ne shi ne shi sa ake kiranta aya aya ai dalili ma'anar aya wato dalala abin da yake dalili akan gaskiyar annabcinsa to wannan sa daga cikin mu'ujizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake banta tsakanin sauran annabawa an ce ah, fatawadda hatta tawadda fatawadda annas mutane suka yi alwala hatta tawadda'u min inda akhirihim har sai da na karshen su gaba sai da na karshen su yi alwala an ce ah, a wata riwayar kamar yadda ta zo kanu 80 su su 80 ne mutum 80 ne suka zo kamar yadda ya zo a cikin a cikin hanyoyin riwayar wannan hadisin hmm, ƙwarya ta alwala wanda yake za a iya sanya hannu kawai a ciki amma wannan ruwan bai karu ba a yi alwala a haka kamar yadda ya faru ne da suna dawowa daga yakin tabuk aka rasa ruwa manzo Allah sallallahu alaihi ya tura sahabbansa guda biyu su je su nemo ruwa suka samu wata mace a kan raƙuminta da salkatta ta ruwa ta ce ina za mu samu ruwa ta ce ai rabona da ruwa tun jiya kamar yanzu tun jiya kamar yanzu da asuba ne bayan sallah asuba take rabona da ruwa tun jiya kamar yanzu to sai kun yi tafiya ta awa 24 kafin ku samu ruwa sai ce to ki zo mu je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki gaya musu take wannan da ake ce masa dan tawaye sai ce shi wanda dai kike nufi din da shi ne su dai ba ta da cewa sun kira shi da wannan sunan ba dan haka yan jahiliya ke kiran shi ne suka zo ta zo masa shi ma da wannan ruwan ta zo da wannan ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa a ciki dukkan sahabbai suka yi alwala suka ɗebi ruwa suka ɗebi ruwan da za su bama a raƙumansu da ruwan da za su sha ruwan bai rage ba sannan ya ce mata mun rage miki wani abu daga cikin ruwanki ce a ba ku rage ba yace ce ɗauki ruwanki ki tafi da dare ta ce wa mutanenta na zo muku daga wajen wanda ya fi kowa iya sihiri ko kuma wanda ya fi kowa gaskiya don wannan abin nasa ko dai ya fi kowa sihiri ko kuma ya fi kowa gaskiya manzan Allah ɗin ne da gaske ba ta imani ba a lokacin to sai ta kula cewar koyaushe in in aka zo za a kawo yaƙi in sahabbai suka fito jihadi duk makwabtansu na wato irin riga-riga da ike irin an san inda su ma irin larabawan ƙauye nan kamar a riga-riga suke zama haka duk mutanen riga sai su ga kan cewa an kai musu hari amma su kuwa in aka zo sai a kewaye su ba za a kai hari wajen su ba sai wata ta ce wa mutanen ta kunga ku musulunta ba wani abu ne yasa ake tsallake ku ba saboda abin da ne na alkhairi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka gara ma ku musulunta abin da yasa kenan ake tsallake ku ake zuwa ake yakin na kusa da ku kuka ba a yakan ku sai gabaki ɗaya kabilar gabaki ɗayan su suka musulunta amma a lokacin ita bata yadda ba amma dai ta ga ala burbukin alamun cewa wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to wannan imam malik ya kawo shi a cikin wannan babi dan ya nuna mana a mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ta kan bayyana idan akwai bukata kamar a cikin wannan ana cikin matsananciyar bukata ta ruwa sai wani lokaci kuma ta kan faru ba tare ma da wata bukatar ba kawai dan ya nuna aya kamar yanda wataran da ake abin nan kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake zan ba da wannan tutar ga wani wanda yake san Allah Allah yake san sa kuma za a samu nasara a hannunsa ya ba mu sayyidina Ali ya kira sayyidina Ali ya ba shi kuma aka samu nasara a kansa a hannunsa bayan an yi kwana da kwanaki ana tabkawa an kasa samun nasara akan Yahudawa haka zalika kamar yadda sahabbai sun zo suna ta maganar wani da yake ta wani a cikin sahun musulmi yake yana ta kashe mutane yana yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan ɗan ne sai wani ta shi ya je ya gani menene labarinsa sai ya je gan shi an ji masa ciwo sai ya kasa haƙura mutuwa ta zo masa sai ya ɗauki takobinsa ya jirkita ya faɗa kan takobin ya sa takobin a daidai saman kirjinsa hmm, takobin ya huda kansa ya kasa kansa shi ne ya je taho da gudu yana ce ma manzan ya rasulun na shaida cewa kai manzan Allah ne sannan ya ce masa ga abin da ya gani wannan mutumin da yake dan wuta ne ga abin da ya ce shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ashhadu anni rasulullah na shaida cewa ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai mu'jiza din ba tare da bukata ta taso ba dan kawai tabbatar da gaskiyar domin mutane su gani imanin su ya karu ita aya haka take koyaushe mutum ya ga aya daga ayoyin Allah madaukakin sarki tana kara masa imani kuma abin da ake so kenan imanin mutum ya karu ya ƙara gaskatawa da sha'anin Allah fa ma zadahum illa imanan wa taslima in mutum ya gani kada ya ƙara masa komai sai imani da sallama ma Allah madaukakin sarki na'am ibn Abdullah al-Madani al-Mujammir al-Mujmir ko al-Mujammir Nu'aym ibn Abdullah al-Mujmir ɗaya daga cikin mutanen madina ana ce masa almujmir saboda ya kasance shine yake ɗaukan nauyin sa turaren wuta a cikin masallaci shi ne ke turaren wuta da turaren wuta yake wannan hidimar saboda dawwamansa a cikin wannan hidimar har sai ya zamanto lakabinsa nu'aymul mujmir haka ake ce masa ya dan haka ma ai wani lokaci ma sai ka ji ma abin nan wa an nu'aym al mujmir waɗansu sun ce shi ne waɗansu sun ce a'a babansa ne al mujmir din amma hatta babansa shi ma ana masa wannan lakabi saboda wannan abin kamar wato gado ne suka yi babansa yana yi shi ma kuma ya zo ya ga babansa yana yi shi ma ya ci gaba da yi nu'ayn ce ya ji abu hurera yana cewa wanda ya alwala ya kyautata alwalarsa thumma kharaja amidan ila sala sannan ya fita yana nufin sallah wato masallaci ya nufa ba wai ya fita ba kan cewa bari ya je yana da wani appointment daga nan kuma sai ya tsaya sai ya ratsa masallaci ya sallah a'a ya fita daga gida dan sallah din ne sallah ce ta fitar da shi shi ya yi amidan ila sala a wata riwayar la yukhrijuhu illa sala ba abin da ya fitar da shi daga gida sai sallah bi ma'ana dole ne kenan a samu ikhlasi dole ne a samu tacewar niyya abinda zai fitar da kai kenan sallar ba wai kana da wani appointment ko kuma zaka je sayan zaka je cefane sai ka ce to ai kenan ai abin nan a masallacin sahaba karfe ɗaya saura kuta suke sallah azhar daga nan ma na samu mai sallah azhar anan daga nan sai in karasa kasuwar ni a abinda ya fitar da kai sallar ki ba za ka samu ladan ba sai da wannan wannan ladan da aka ambata a hadisi sai da wannan niyyar abu abin da fitar da ke sai sallah fa innahu fi sala to in yana haka yana cikin sallah ma dama ya amidu ila sala matsawar dai ya nufi zuwa masallacin ne yayin da yake taku zuwa sallah din sallah yake yi shi yasa nema a wata riwayar aka ce kada ya rinka motsa hannunsa yayin da yake wannan tafiya domin kamar yana cikin sallah ne tunda wani yana daga cikin wasa da ba a so a yi a cikin sallah yayin da mutum ya fita zai tafi masallaci wannan fitar da yayi a cikin sallah yake Hukuncinsa hukuncin wanda da zai mutu a lokacin nan sai Allah ya tashe shi a cikin masallata saboda a cikin sallah yake fa idza sami'a wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutwatayhi hasana za a za a rubuta masa kyakkyawan aiki da takun ɗaya daga da taku daya daga cikin sa biyu dama taku daya ne taku biyu ne aiko gama da hagu to in ya daga kafar dama ya sauke sai a rubuta masa kyakkyawan aiki daya wa bil wa yumha anhu bil ukhra sayyi'a da dayar kuma ta hagu in ya daga ta hagu ya ajiye sai a goge zunubi daya da ta hagu fa idza sami'a ahadukum al iqama dan haka idan dayan ku yaji an tada iqama in dayan ku yaji an tada iqama Ah, fala yas'a kada ya gaggawa kada ya zura a guje zai je ya samu sallah ya fita a guje ya daga abin nan abin ya daga babbar riga eh, ya fita a guje wai dai ya je ya samu dai ya je ya samu ya samu liman kafin ya ruku'u kan a farko ta kubce masa kada ya haka fa inna kuma ajra wanda ya fi ku wanda ya ladan sa yafi kowanne girma a wanda ya fi ku nisa daga gida wanda gidansa ya fi kowanne nisa shi ne ya fi kowa lada sai suka ce wanda suke wajen da suka ji wannan hadisin lima ya aba huraira saboda ne don mai wanda ya fi nisan gida zai fi na yawan lada qala min ajli kasratil khuta saboda yawan taku takunsa ya fi yawa hmm. takunsa ya fi yawa wanda za su taso daga can yan lebo a azumi za su fi ku taku <laughs> saboda daga can za su tako su eh, shi yasa da abbanu salima suka ce suka samu gida a kusa da masallaci sai suka ce bari mu dawo gidan mu kusa da masallaci kullum makwabtan masallaci muna masallaci baki alaikum da ku za su taso tun daga can nesa su gangaro su to gidansu a tsakanin banu salima da masallacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yanzu eh, tafiyar wajen kilomita bakwai ke Hmm? duk wanda ya san madina ya san abin nan inda masallacin yi yake to inda masallacin qiblatain ke ka duba tsakanin masallacin qiblatain da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin yi a nan banu salima suke to da suka ji an samu wani fili kusa da masallaci sai suka ce bari su dawo su zo su abin nan zo su gida a nan wajen su zauna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labari sai ya ce ya bani salima diyarakum tuktabu atharukum ku lizinci gidajenku kan ku tashi ana rubuta takunku da kuke yi ana rubuta muku takunku takun da za ku yi na kilomita bakwai eh, ya fi muku alkhairi bisa wanda yake za ku zo kuna dab da masallaci hmm? domin wanda yake ya fi nisan gida ya fi yawan lada saboda ya fi yawan taki ya fi yawan taku zuwa ga masallaci kuma shi yasa shine hikimar da kar mutum ya gaggawa kar mutum ya zura a guje saboda in ka zura a guje maimakon kai taku dubu sai kai taku ɗari tunda an kace za ka gudu za ka rinka babban taku ne amma an kace za ka tafi a hankali a nutse sai ya zamanto kan cewa takin ka yana maimakon ya zamanto kan cewa yi taku ɗari take wajen taku ɗari biyu ko ɗari uku to kuma iya yawan takunka iya yawan ladan da za ka samu ko mun san fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan magana sahabban nan hasana guda ɗaya. ba sa ba sa da ita yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum zai kowanne zai tashi ya yi mangada tsakaninsa da Allah a yi masa hisabi babu hijabi babu tafinta shi da Allah ƙuru da muzu zai za su yi magana ya zuba gefen damansa ba abinda zai gani sai aikinsa gefen hagunsa ba abinda zai gani sai aikinsa gabansa sai wutar jahannam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fattaqun nara walau bi tamra da ka ku ji tsoron shiga wuta ko da da sadakar rabin dabino ne dabino guda ɗaya ka raba shi biyu ka ɗauki rabi ka bayar sadaka kar ka raina wannan wannan ka ɗauke shi ya zamanto maka guzurinka na tsari daga shiga cikin wuta ya zamanto maka maganin da abin da zai tsare ka shiga cikin wuta jahannama to sahabbai ba sa wasa da irin wannan taki din komai eh, lada komai kankantarsa wanda haka ya kamata mu kasance mu kasance ba ma sake da aikin lada da aikin alkhairi mai kankantarsa tunda baka san inda zaka dace da rahmar Allah ba na'am ke daga malamin sa Yahya ibn Sa'id al-Ansari yace ya ji Sa'id ibn al-Musayyib Sa'id ibn al-Musayyib sayyid tabi'in ɗaya daga cikin manyan tabi'ai an ana tambayarsa akan alwala akan wanke akan wato ja'i tsarki daga bayan gida da ruwa mutum wato in yaje bayan gida kuma ya amfani da ruwa ya tsarki aka tambayi sa'id ibn musayyib menene hukuncin wannan sai sa'id yace inna ma zalika wudu'un nisa shi wannan alwalan mata ce wato mata ne suke haka domin su al'adar mutanen hijaz musamman kuma al al'adarsu idan mutum ya je bayan gida sai dai ya amfani da hoji sai dai ya katse na najasar ba sa wankewa don haka ma kamar jujubi sa'id ibn musayyab malami kamar sa amma ga abin da yake faɗa wanda yake wannan kuma dalili ne akan cewa mutum malamai daga cikin sahabbai bal daga cikin daga cikin tabi'ai ballantana wanda suka zo bayan su wani abu na sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai buya daga gare shi kaga gashi tabi'i ne babban malami babban malami daga cikin tabi'ai amma bai san wannan sunnar ba bai san cewa Anas ibn Malik ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi zai tafi bayan gida sai Anas da shi da wani yaro su dauki buta in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sai ya dauki wannan butar ya tsarki da ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsarki da ruwa amma sai ibn Musayyib bai san wannan sunnan ba dan haka har yake inkarin ta yake cewa wannan alwalan mata ce to amma babu hujja ga maganar wani sai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka kar wani hadisi ya zo dan ya saba ma mazhaba kace a'a to ai dole inda yana ci inda wannan hadisin inda inda inda ai ai akwai wani dole zaman to shi ma imam imam na mazhaba yana da wani hadisin wanda ya dogara gare shi hmm? ka sa a cikin ranka ta yiwu ya zaman to shi imam din na mazhabar bai san wannan hadisin ba domin ba domin ba abu ne wanda yake ba abu ne wanda yake wanda yake ba zai yiwu ba ga Sa'id ibn al-Musayyib a matsayinsa a jalalarsa yana daga cikin fuqaha us-sab'a faqihai manya-manyan malamai guda bakwai da idan suka haɗu akan matsala waɗansu malamai suna ganin ta kamar ijma'i ce saboda yawan ilimin su amma ga wata suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta buye gare shi kamar yadda ta buye daga daga waɗansu sahabbai ma kamar Hudayfa bin Yaman shi ma yana inkarin istinja yana cewa ba a yi saboda sunnar ba ta riske shi ba sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata akan wannan kamar yadda ya zo a hadisin Anas na'am ah, Imam Malik ya wannan hadisin daga Abu Zinad shine Abdullahi ibn Zakwan daga Al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz daga Abu Huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan shariba kalb idan kare ya sha ruwa fi ina'i ahadikum daga wato kwanan ɗaya daga cikin ku falyarsilhu sab'a marrat ya wanke shi sau bakwai a wata Imam Malik shine kadai yace shariba amma sauran masu riwayar wannan hadisin daga Abu Zinad duk cewa suka yi walaga domin kuma haka larabawa suka sani kare baya sha baya kwankwada lafa yake sa harkar sa yake ya mummutsa shi a cikin ruwa eh ya ake cewa lalla eh lallage ko haka ake cewa lage. to haka kare yake larabawa ma su ma kalmar su walaga suke cewa ba sa cewa ya sha to amma haka imam malik ya ruwaito amma waɗansu sauran wanda suka ruwaito daga malamin sa abu zinar sun saba masa su suka ce ida walaga wannan umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewar idan kare ya sa bakinsa a cikin ruwan mutum sai ya tsarkake wannan ƙwaryar a wata riwayar falyuhriqu kuma aka ce ya zubar da ruwan wal yaghsilhu sab'a marrat ya wanke shi sau bakwai ulahunna biturab eh, aw ihdahunna biturab ɗaya daga cikin wankewar ya zamanto da turbaya ba kawai ruwa ba sai ya sa turbaya ya wanke kuma lafazin wani hadisin tuhuru ina'i ahadikum tsarkake ƙwariyar ɗaya daga cikinku wanda da wannan ne waɗansu malamai suka tafi akan cewa kare na jasa ne dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tsarkake ƙwariyar kwanan daga shan ruwan da yi ba za a ce a za a tsarkake ta ba kuwa idan da ba dan ta zamanto najastuwa ta zamanto najassata ba saboda haka suka ce kare na jasa ne imam malik shi a wajen sa kare ba najasa bane tunda ya ce manzo Allah madaukakin sarki ya halitta mana mu ci daga abin da kare ya kama yayin da ya je farauta in ka saki kare ka ce bismillah ya je ya kamo maka zomo ko kurege kana zuwa ba in ya kashe shi wannan bismillah inda ka faɗa ita ce maimakon bismillah inda za ka abin da tsara masa wuka in ka zo kawai sai ka tuɗe kuregen ka tafi kuma ba inda aka ce sai ka wanke inda bakin karen ya taɓa saboda haka imam malik yace wannan ya nuna kan cewa kenan kare ba najasa ne da najasa ne da za a ce sai ka wanke nan wajen Allah ya halatta a ci daga abin da suka kama mana ba tare da wani sharadi ba saboda haka har imam malik ya bar yana cewa shi bai fahimci ma'anar wannan hadisin ba bi ma'ana ta wannan nahiya domin zahirinsa ya nuna kan cewa kenan kamar kare najasa ne da haka waɗansu malamai suke ɗauka akan cewa a'a ba najasa bane sarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake miji ma'anarsa wato tsarkake tsarki na tsabtacewa wato tsabtace kwanan daga abin da yake zai iya samun mutum na cuta ko kuma abin da bai sani ba sai ma suka ce umarni ne na ibada kawai wanda yake ba san ba san hikimarsa ba shi yasa ma aka ce sau bakwai inda kau da najasa ne yawanci kau da najasa sau uku ake sau uku ake cewa a wanke kamar inda aka ce in mutum ya tashi daga bacci ya wanke hannunsa sau uku kafin ya tsoma shi a cikin ruwa wanke najasa sau uku ake amma nan sai aka ce sau bakwai dan haka ya nufi yana don haka a wajen imam malik da malaman mazhabarsa ba wannan wanki da ake cewa a yi ba na kau da najasa ba ne wanki ne na ibada Allah ya ɗora mana wannan nauyi ne kuma daga cikin hikimar yin haka shine a cikin da suka faɗa wato mutum ya nisanci aje kare a gidansa sai bisa halin larura domin idan dai za a ci in dai za kana da kare to kare kuwa ba zai ki ya ga tuwo ko nama ko nono ko ruwa a cikin ƙwarya ya ce abin da bai kai bakinsa ba to idan ka kullum sai ka je ka nemi yadda zaka wanke ruwa zaka wanke ka sau bakwai kuma ɗan ruwan da ake da ake da shi da ake tsumulmular ruwa a wannan zamani ka zubar da shi kar kai amfani da shi da zaka ce me ma nake da karam bar ma in kyale shi in hakura da karam waɗansu sun fara ba mu wannan hadisin wannan ma'ana amma sauran malamai kamar yadda yake mataban abu hani abu imam ahmad ibn hanbal da ash-shafi'i shine kan cewa kare na jasa ne kuma suka dauki wannan hadisin akan cewa illar haka saboda jasa ne shi yasa suke ganin kan cewa da kare zai zo a abin nan gumin sa ya tafa jikin mutum sai ya wanke ko yawun kare ya je ya shashafa mutum sai ya wanke kafin ya sallah saboda a wajen su kare najasa ne wallahu ta'ala a'lam na'am Zazan cewa ya abin nan a hadisi ya riske shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi ya inganta daga hadisin Abdullahi ibn Amr bin al-As a cikin sunan na Ibn Majah Sheikh al-Albani ya inganta shi haka zalika daga hadisin Sauban Ibn Hibban ya inganta shi da Hakim sai dai akwai hadisin Sauban akwai inqita tsakanin tabi'in da shi sahabi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace istaqimu ku daidaitu ku yi istiqama wato ku tsaya akan hanya madaidaiciya kan ku karkace daga daga abin nan gabarinta wannan ita ce kalmar da tsara addini baki daya wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ka gaya min wata kalma guda daya da ba zan taba tambayar wani ba ya gaya min wani abu wanda yake kuma in na tsaya akan da ta isi ni yace qul amantu billah thumma istaqim ka ce na yi imani da Allah sannan ka nemi daidaita akan haka wannan shine addini baki ɗaya ka ce Allah ɗaya ka yi ka ka yi da tauhidi sannan ka tsaya akan tauhidi din Allah kawai yin istiqama wato tsayawa akan inda Allah ya ce maka ka tsaya to wannan ga gagarba don kuma shine gabaki ɗin tarin addini in kai ƙoƙarin tsayawa akan tafarkin gaskiya walan tuhsu amma ba za ku iya kididdige kyawawan ayyuka ba wato kyawawan ayyuka suna da yawa ku kokarin istiqama amma ku sani abubuwan da aka ce ayi shari'a yawa gare su ba za ku iya yin su gabaki ɗaya ba yasa a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa saddidu wa qaribu ku nemi yin daidai ku rinka kusanta ku rinka wato kamantawa amma dai ka ce gabaki ɗaya sai ka yi dukkan ayyukan shari'a ɗari bisa ɗari ba za ku iya ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake walan to sai amfani da kalmar lan ai anan gaba ba za ku iya ba ba abin wanda yake za ku iya kididdige shi ba a ce dukkan abin da ake so a babin ibada ka yi dukkan abin da ake so a babin mu'amala ka yi dukkan abin da ake so da ake so harshe ya faɗa kana faɗa dukkan abin da ake so zuciyar mutum ta fanta da shi ka fanta da shi nan to ba za ku iya wannan ba wa'amalu amma ku ta aiki ku ta aiki kullun cikin aiki take wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kai ta ma ma ka har sai mutuwa ta zo maka yaqini ba yana nufin wai kai wusuli ba akwai wani wurdi da zaka da idan kai wannan wurdin ka gano wani abu wanda in ka gano wannan abu shi kenan kai ka daina sallah ka daina azumi ka daina komai babu wannan ba addini n'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zo da wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ran da ya mutu sai da ya fito sallah da asuba har ma sahabbai suka dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya warke wala hana yi Allah ya ɗauki ransa hatta ya ake kan yakin a haske mutuwa ta zo mata shine ma'anar wa'amalu ki ta aiki hmm? mutum ke ta bakin kokarin ka a cikin aiki wa khairu a'malikum as-salah aikin da yafi kowanne shine sallah wato ku kiyaye ta kai wasa da ita sallah in ma ƙarin nafila kake nema nafilar ka ta zamanto a cikin sallah sai muna mun karanta nan a cikin labarin Imam Ahmad ko raka'a nawa muka ce yana yi a rana dari uku dari uku yake raka'a dari uku yake na nafila da aka yi masa bulala ya rauni ya same shi ya koma raka'a nawa dari da hamsin dari da hamsin kullum in mutum mafi kyawun aikin da za ka yi shine sallah kai kai duk lokacin shi ne imamul bukhari yake cewa irtanim fil faragi fadla ruku'in فعسى أن تكون ميتك فعسى أن يكون موتك فلتا كم صحيح رأيت من دون سقم خرجت نفسه الكريمة فلتا yake cewa abin nan ka ganinci rarar wato ƙarin raka'a a lokacin da kake ba abin da kake abin nan fil farag lokacin faraga kana zaune a cikin kana a office babu aiki ba failuka a gabanka ta suke sallah raka'a biyu a cikin lokacin faragarka ka tashi ke sallah raka a biyu in ji imamul bukhari fa asa an takuna mautuka falta ka za ta iya zamantowa ba ka ba ka tsammani lokaci ɗaya, yake kam sahihin ra'aytu min ghairi sukmi da yawa mai cikakken lafiya ba shi da wani rashin lafiya zahabat nafsuhul karimatu falta lokaci ɗaya ran nasu gaba ki daya yake da haka mutum yake cewa ka nemi lokacin faraga ka nemi sallah ba abin da ya dace babu nafilar nafilar da'a da ta fi kyau irin sallah kamar yadda yake a cikin wannan hadisin wa khairu amalukum as-sala khairu amalikum as-sala aikin ku da yafi kowanne ne sallah shi yasa wani mutum da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ya samu makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna yana so ya masa wannan shafa'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud kai kuma ta gefen ka ka taimaka min da yawan sujada bi ma'ana yawan sallah in ka yawaita yin salloli na nafila wala yuhafizu ala alwudu'i illa mu'min ba wanda zai kiyaye alwala sai mu'min wanda zai kiyaye alwala kullun yana cikin alwala kuma kullun yana kyautata alwalarsa ba wanda zai haka sai mai imani na gaskiya amma wanda yake ba shi da imani na gaskiya bai damu ba Eh, ya gwalgwala alwalar ko ya take hmm? kuma bai damu ba ya gani ko yana da alwala ko ba da alwala amma wanda yake kullum yana tunani ya kiyaye alwala to wannan dalili ne wato cewar mutum ya rinka kokarin kiyaye alwala wannan dalili ne na imani na gaskiyar imaninsa wannan yana daga cikin dalilin da a ƙarshen rayuwarsa ibn taymiya radiyallahu ah, rahimahullah yake cewa bana kafirta wani daga cikin musulmi saboda wata bid'a ko saboda wani kuskure da yake saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuhafizu ala wudu'in illa mu'min in dai musulmi ne yana alwala to musulmi ne yasa baya daga cikin tsarin ibn taymiya kafirta musulmi to in dai musulmi ne yana saboda wannan hadisin la yuhafizu ala wudu'in illa mu'min ba wanda zai kiyaye alwala la yuhafizu ala alwudu' illa mu'min ba wanda zai kiyaye alwala sai mu'min dalili ne akan cewa kenan duk mutumin da kaga dai in dai yana alwala ya zo ai sallah irin alwalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kai masa kyakkyawan zato in koda yana kan bid'a to bid'arsa eh, ta yi saboda rikici ne to kokarin ka bayyana masa gaskiya amma wannan ba kawai zai fitar da shi daga cikin imani ba har sai tukuna dalili ya bayyana tabbas akan kinsa ga Allah da kinsa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da inkarin abin da yake sananne a cikin addini na larura to a lokacin nan ne za a yi masa wannan hukuncin Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar din shirya Allah nuna mana gaskiya gaskiya ba ya ba mu ikon binta Allah nuna mana karya karya ya ba mu ikon nisantarta saboda yau dan mu gama wannan babin karatun namu yayi tsawo zamu hakurce da Allah daga tambayoyi sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai ya amsa tambayoyi insha Allah akwai daga cikin yan uwa wanda suke makwabtan wannan masallaci wanda suke da larurar rashin lafiya ina roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye musu Allah ya ba su sauki Allah kuma ya sa rashin lafiyar nasu ya zamanto kafara a gare su Allah ya tsarkake su daga dukkan zunubai Allah kuma ya saukar da waraka mai gaggawa a gare su ya ba su sauki اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا آجرت بعبادك فتنة فاقبضنا فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك ساكرين لك مخبتين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت, وثبت حجتنا واسلوا السبيل واسلوا سخيمة قلوبنا وتقبل توبتنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين